gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma su kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage Alhamis 23 ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin yau da gobe. Shiri yau batun da zai za mu tattauna a kai ya danganci mai yasa mafi yawan matasa maza suka fi wato komawa da neman auren waɗanda wato suka manyanta ko kuma waɗanda suke da 'yan shekaru sama da hamsin ko zuwa arba'in da sauransu. Amma ina tare da wasu matasan waɗanda wato za mu yi hirar da su kuma kowa zai faɗi albarkacin bakinsa da tunaninsa game da wannan lamarin da wato ke yaduwa a ce sansan ƙasar mu na nan ƙasar kamaru malam awal assalamu alaikum fata an zo lafiya masha allah adama ibrahim kun ji dai yadda ne shimfiɗa game da wannan maudu'in da za mu tattauna a kai mecece manufar wannan da a yau matasa suke gujewa ƙananan ya yaran mata masu shekaru goma sha takwas zuwa sama suka fi wato mayar da hankalinsu ga manyan mata masu shekaru arba'in eh, zuwa sama mai yasa hakan ke faruwa a halin yanzu to masha Allah wannan dai maganan azimu mm. babban magana ne eh. saboda idan mun duba ko ta ina wannan abin suna faruwa ba sai lalle a kasar kamar ba mm. saboda shashin mu gaba kai da afirka gaba ki daya hakan yana faruwa mm. musamman ma cikin afirka to akwai abubuwan abubuwan da suka yi abubuwa da dama suna iya kawo hakan amma daga cikin abubuwan mm. da suke kawo irin abubuwa kana akwai talauci mm. da rashin aiki farkon abin ma kenan wato rashin zuciya wa'annan mazan eh, za ki ga in ya samu mace mm. wadda take da kuɗi ko mm. shekaru ta wani mm. zai bi ta zai je aure ta na farko ke shi burin shi dai ya samu kuɗi ne akan talauci akan talauci wasu kuma za ki ga cewa wato yanayin wa'annan ƙananan yaran ne bai yi musu eh, saboda ƙananan yara mata eh, ƙananan yara mata saboda wani shi ba abin da yake sha'awa a rayuwarsa kamar ga yayi aure kuma ya samu kwanciyar hankali ya samu kwanciyar hankali kasance da shi da mace to mafi aksarin kuma yaran mata yanzu idan aka zo neman su da aure mm. suna sa wato ainihin wasanni a cikin lamari. Mm. shi sa ganin wasu suke guje musu su je su aure manyan mata wannan ni na. Mm. ina ganin cewa haka shi yake kawo wannan saboda wani shi burinsa baya son wasa yana so ya aure wani kuma za ki ga shi kwata-kwata rayuwarsa bai da sha'awar karamar mace bai da sha'awar ya ga karaman mace ne mai karancin shekaru ya ga ya kasa. tattare a matsayin mace ta miji shi baya so ya fi so ya ga wanda take da shekaru wanda ta ɗin manyanta domin yana ganin auren wannan zai fi samun kwanciyar hankali a cikin saboda ta riga ta girma ta san rayuwa ta san waje ta san ciki ta sani ta sani ta sani za ta iya jure wasu abubuwa da masu karancin shekaru ba samu ba. Madalla Malam Awul za mu dawo gare muna tare da yanzu Adamu Ibrahim kin ji dai abin da ainihi Malam Awul ya faɗa game da wato auren ƙananan yara shin hakan ne kuna da damu ko kuma wato shishige wani lokacin kuma saka ido akan abubuwan da ainihi mai neman ku yake yi gaskiya ne game da ainihi maganar da awal ya yi akan abin da ya faɗa mm. akan damu zan iya ce gaskiya ne kin san kanin yara mm. ba su da hankalin da manyan matan isu ke da shi mm. kuma kafin su yaran isu su auri manyan sun taba aure a baya mm. sun san yadda rayuwa aure yake kuma sun san yadda za su tafiyar da auren to ni ina ganin kananan kwance samarin din na yanzu suna guje batar da kuɗi nisan yanzu idan zan ce yan mata idan za ta yi aure za ta yi su bankwana su danda dandali su wani koktai kuma duk dole ne ya ɓadda wa'annan kuɗaɗen da kuɗi to she ga kan ya je auri karamar yarin ya ɓatar da kuɗi haka nan gara ya je ya bayar da saraki a can saraki kawai ya ishe shi ga ya daura aure eh. kuma akwai yadda ya faɗa akwai mazan da ba su son ƙananan yara mm. shi buri shi kawai a rayuwar shi ga yana nan da babbar mace mm. ita za ta fi kwantar mishi da hankali isan yarinya idan tana gida ita ma kana so a kwantar mata da eh, hankali ana so kwantar mata da hankali ka tafi waje an bata maka rai a waje mm. ka dawo cikin gida ita ma ta sake eh. ta bata maka rai eh sai ta kara maka kuma haushi mm. to kin ga babban mace kuma idan ka dawo za ta nemi sani me ya bata maka rai a mm. waje za ta lallashe ka har ka ji kai ma zuciyanka yayi sanyi ina ga shi sa mazan din suke guje kananan yara to amma akwai maganar da awal yayi dazo yace daga cikin wa'annan matasan mm. akwai waɗanda suke da rashin zuciya shi yasa wato sanin cewa ita wannan babbar matar tana da kuɗi zai samu kwanciyar hankali ta wannan sashi sai yayi guje wa kananan saboda ya je ruwan nan domin zai samu kwanciyar hankali ke kina gani haka ne oh, akwai rashin zuciya akwai rashin zuciya ne akwai matsa in san matasa da yawa ba sa son aiki hmm. ki ga kowa ya karatu idan da zai kama dan sana'a wanda zai taimaka mishi ba sai ce mm. kai gara mishi dai ya je a wuri. mai mm. kudin din mm. Isa tana aiki shi yana kwanci a gida zai dawo mata da kudi zai ci zai sha a hankalin sha kwance don bai da matsala bai da komai da komai hakan ya sa wasu rayuwar zai tafi eh. masha Allah to amma malam awal cikin wannan auren mafi akasari muna gani kamar da iyaye suke adawa da a wannan auren ɗin inda yake kai ka domin za ka ga shi wannan yaro ba mamaki ɗan shekara talatin ne ko ma ashirin da biyar wanda zai je nemi matar da take da shekara arba'in ko sama da haka wacce wato wani lokacin za ka gama sa'o'i ne da mahaifiyarsa ko da mahaifinsa da sauransu sai ka ga cewa mahaifiyar ta yi tsayin daka ko kuma tana adawa da wannan auren da cewa ba za a yi ba. Eh, wannan bana wato ainihin inkari kan mm. ita mahaifiyar mm. da ba ta son haka saboda gaskiya ba za ka yi da ɗanki mm. dan shekara ta hatsi ya dauko miki mace da shekara sittin wanda ke kila ma ko mu ce hamsin eh, wanda ke kila ma ke ma shekarun ki iya shekarun ki kenan mm. to kin ga anan me za a yi ba za a yi surkuta ba gaskiya ba za a yi surkuta ba kawai za a yi da mun ne kawai domin lokacin eh domin duk lokacin da mm. abu zai shiga tsakanin ta ita uwar da ita matar mm. to kin ga fa anan fa akwai yaki sosai saboda ke uwa ba za ki tambaye da ki gaya mata kamar dai yi yanda ne ke ce nisa alkice mm. wajibi a mace wannan baya dole ne kina karkashin dan eh, ta kuma ko ai to ai dan ma tunda mm. idan har kudin ya bi mm. idan ma ana zagin mahaifiyar shi ba zai iya yi ce uban ba domin shi ma kudi ya bi idan ya yi wasa dan banza ne ba eh yadda muka faɗan din eh, mm. matasan da ba su da zuciya da ba su a aiki suke bin kudin ɗin. idan aka haifi mahaifansu ma gaba ɗaya ma zan ce ba za su faɗi ko uban ba domin suna tsoro kar kar kar a yanke musu hanyar a yanke musu hanyar shi eh. gaskiya ne da wannan amma yanzu idan kin kika duba mm. za ki ga wato a kaso a kaso 100 dan ce miki kashi 90 mm. kuɗi suke ba aure ne ba aure eh, ba aure soyayya eh, a'a tun ba wanda zai faɗi ka ƙarya ne saboda ba an ci ba a rayuwa ba yanda za a yi dan yaro mai shekara 30 a ce ya je ya aure mace mai shekara 60 dun yana so so a makarkar manta da fiyayyen halitta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya fara da auren wato nana Khadija wacce take da yawa shekara ah, ina da shekara ina da dan ita kuma kamar tana da shekara kusan arba'in da abu ina ga akai wannan to shekara talatin da shekara sittin zamani kuma zamani eh, shekarun da yake tsakanin su ai bai da tazara su annabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wani wani abu daban ke mm. yi halitta ne ke yi eh, halitta ne mm. shi bai zai yi abin shi domin son wani abu a wajen mutum ba mm. ko ba gaba shi zai nema a wajen Allah idan ma a sa annabi ya aure wata mace hakan mm. sai dai ya yi don Allah kuma don kuma yana son da gaskiyan so na hakika mm. amma zamanin yanzu babu wannan an ce duk wanda kika ga ya aure wata mace mai shekaru a an ce kina gani fa kamar fa ɗan uwan mu bakaki da suke zuwa su je su aure matan turawan nan ba. abin nan fa duk ba ya zazzago kuma tun nan fa idan nan fa duk ba namun idon mai ya zai naman wuya ya abin tana da karin bayani game da haka matasan din idan ma kace ka hana su sai su ce maka ai yin halitta ma ya aure wanda wannan ne wanda ta fi shi shi eh, eh, wannan suka dogara eh, idan aka buga su ce yin halitta ma ya aure suna kokoyon shi ne ba wanda zai hana su yayin halitta ya amma ba tafiyar da biyan halitta ya su suka yi ba suka yi ba to awal shawarar da zaka iya ko kuma na ce kiran da zaka yi wa matasa maza Mm. waɗanda suke zuwa yin wannan auren mai ya kamata su yi kafin su je su aure wato eh, irin wa'annan manyan matan ɗin. ni abin da na kiran da zan fara yi musu mm. anti kin san yau a ka'ida ma ko a awa idan a wa'azanci in ana wa'azi mm. ana ce maka ka auri karamar mace ko ba ka ba wanda kai za ku tsufa tare ko kuma za ka riga ta mm. saboda kin san mata akwai raunin halitta mm. mata tana saurin tsufa mm. ko ba gaba ni kiran da zan yi musu farko kin san idan aka ce mace ta manyanta ta kai wani shekaru shekara hamsin sittin sama an ci ba ta rabo da cututtuka ko ba gaba ba a rabo da cututtuka kada garin neman musa a rasa kalmar da lamala awala eh, adama ibrahim ah. kiran da za ki iya kiwa ƙanana ko kuma na ce matasa mata eh. game da wannan guduwar da ake yi musu a ji a aure wato tsofin mata ni eh, farkon kiran da zan musu su rage buri ke mm. san mu ƙananan yara yanzu sun fi son buri mm. wasu ba auren ma suke so ba irin kukuwan da ake yi a auren in su ceremonin nan shi yake burge su yake kai su su ma ga yin auren in ba mm. auren in suna aure ba su san menene aure ba mm. shi sa a ga yarinya ta yi aure kwana biyu ta fita aure su mm. nemi sanin menene aure kuma su rage buri mm. su yi aure saboda allah da annabi Madalla, jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu ɗan je hutun rabin lokaci a ɗan shakata da wannan. ɗauki wannan maudu'i a matsayinka na wato dattijo wanda yake da aure da 'ya'ya yaya lamarin ke wato tafiya a zamani yanzu wanda mun ga cewa ainihi matasa maza sun fi mayar da hankalinsu ga dattijai mata haka zalika kuma matasa mata yanzu 'yar shekara 28 ko 20 zuwa sama dai su ma sun fi mayar da hankalinsu ga dattijawa maza mai yasa hakan madalla eh, sadu a gaskiya kin ga kamar ni na dauke example a kaina mm. saboda ni ba ba matashi bane zan ce ni matashi ne amma ina tsaka tsaki mm. yawa a gaskiya muna ganin abin mamaki yanzu da yan mata yanzu suna gudun wato samari maza mm. abin da ya sa hakan nan masu rucin su eh, suna yaudara ne wato suna da yaudarar mata mm. kuma ba su da karfin daukan nauyin su mm-hmm. shi sai yanzu gani al'amarin ya sake ya sauya ya canza ya canja kuma mm-hmm. eh suna zo yanzu ga cijai wato maza masu aure da yara sun san wannan zai iya rike su zai iya basu duk abin da ya kamata ya basu sai ta ga abin ya ya ya canza al'amari ya canja yawa wato maza kamar mata maza kamar mata dukkan su wato sun fi mayar da hankali yanzu ga dattijawa saboda wa'annan sun fi basu wato ainihi haɗin kai da kuma samun hankali da kuma kula mm. to a maimun saudi akwai wani al'amarin da yake shigewa yanzu mm. za ki gani yanzu wa'ansu samari din ma in suna neman aure zaurawa suke nema mm. zaurawa suke nema to sa yasa hakan yawwa maimun saudi ah, abin da yasa hakan nan sun san wancan bazawarar din ta taba zamar aure ta san menene aure ta san me ya kamata ta san abin da ta yi a wancan gida da ya tafiya ba mm. ta ga zama da ta yi da wancan mijin din mm. don duk abin da za ta yi yanzu za ta yi taka tsantsan shi sai gani wa'ancan samarin din yanzu mm. suka bar yan mata saboda wa'ancan yan mata mai mun samu akwai buri akwai buri sosai a kansu kinga kamar ni wayata ba ba iPhone bace kin gani yanzu ai ni yanzu in na je hira in na gammace kallon wasu da gama waya ta mm. ba iphone ba ce mm. ai ba za a yi da ni ba yi mm. to da sau akwai wani abu ma kin ga ni kaina yanzu in na je na samu yan mata da iphone ko 14 Mm. daga 14 15 mm. ai mun ta zan ji tsoro saboda ni nauyi na bai kai nan ba ana za ki san burin da na da yawa da mm. mutu sadu ya za a yi a ce yan mata tana da iphone 40 musamman daga 40 wanda mahaifinta ko mahaifiyarta ba su da shi a cikin danginta babu talakace gaba da baya a ce tana da iphone 14 15 da mutu sadu wato shi yasa yanzu wa'ancan matasa maza su ma suke gujewa wa'annan ƙananan matan saboda suna da hangen ne. Ba tsaron ba za su iya ba. san matan yanzu akwai iya magana akwai akwai ya ke kira ne. Zaƙin baki. Zaƙin baki duk wani abin nan. ta yanzu ma ai yanzu su ne suka dawo suke ce yanzu za su yi maza basket yani kai basket ya ke kira ne Ramadan basket ne ko wane ne basket. Ramadan basket wato kwandon nan da ake yawa. Ai a wata shekara maza ne suka dinga yau mata to a wannan shekara ne mu na tusadu yanzu mata ne suke wa maza madalla adamu kuma cikin wannan lamarin kamar yadda muka dawo mu dawo kan wato ainihi batunmu misali kamar ainihi shi matashi wanda zai je auri ita wannan babbar matar din mun san cewa duk wata uwa wacce ta haifi ɗanta ko ba haka ba tana so yayin da ya aure ta ga ta ɗauki jika a hannunta to mun san kuma a nahiyar afirka ko kuma mu ce a kasashen duniya baki ɗaya matar da ta kai kusan shekaru hamsin ko sama da haka akwai waɗanda ma sun daina haila hmm. to baka ga cewa ta wannan hanyar za a fara samun wato tashin hankali game da ainihin iyaye mm. musamman ma iyaye mata mm. saboda su sun haifi ɗa suna so su gajika amma kuma yaro ya zo ya auri wacce take da shekarun mamarsa wacce ba mamaki a halin yanzu ba ta haila ba za ta yata bashi wannan ɗaba ba eh. to yaya wannan gaskiya wannan akwai matsala kinga wannan eh, magana da kika yi mm. bai wato ba su da yawa Mm. masu auren manyan mata fiye da hamsin mm. wato in za a aure ma irin mata hakan nan manyan mata mm. ya zama na mace tana da arba'in arba'in da biyar a nan kila ba mu shina ba wata kila ana kyautata zato za ta iya haihuwa amma kin gani ba zan ce akwai eh, eh, wato samari in ce daga shekara ashirin ko ashirin da biyar da zai je aure mace da shekara arba'in da biyar ko sama da haka ko sama da haka yana da wuya sosai in ya aure irin mata ka to irin yan talatin 30 ne 35 mm. amma sama da haka zai wuya ni wato to amma ka san an yi hakan na a nan birnin duwala an yi haka na sani mm. an yi haka amma to kin ga irin aure hakan nan ma ba zai bai dadewa ba sai ni kaina na san irin wannan auren ne mm. bai dade ba sosai to me yasa bai dade da yasa a shi samari ne matashi ne kuma yana so ya haihu ba yadda zai yi kuma shi ya tambaye ta in za ki ba ni dama wato na yi tambayan ta yake mm. zan ki ba ni dama in ƙara mace saboda in samu mu samu haihuwa mm. to kin ga ita take ta ce a'a in dai da ni ne ba za ka iya ba to kin ga wani akwai matsala mm. hakan nan ba za a ba shi haɗin kan da yake ba shi haɗin kai ba amma kuma ba mamaki tana da nata ƴaƴan haka ne haka ne haka ne amma gaskiya yana da wuya yana da wuya sosai amma kin ganin miji shi bai da matsala mm. kamar ni yadda nake ko da ma shekara 60 ne ko 60 da biyar miji shi bai da matsala miji wajen haihuwa shekaru ma 70 eh, mm. namiji na haihuwa babu babu matsala amma kin ga mace mm. wa'ansu 45 sosai abin da biyar matsala ce to amma yana da wuya irin wannan aure ya ji matashi a shekara ashirin da biyar talatin ya ji aure mace mai hamsin yana mm. da wuya sosai kin gane mai mutu sabo mm. eh. yanzu a yanayin idan kai a misalinka na wato wanda a halin yanzu mahaifi ne a ce ɗanka ya kawo maka irin wannan matar <laughs> da sunan cewa zai aura eh. yaya kai za ka ɗauki wannan a rabuwar misali jawo sa zan yi dan jawo hankalin zan mishi wa'azi suna mm. ji ba. To ai mafi akasari eh, shi kan shi zai maka wa'azi da sunan cewa. Na'am an ke so. Nan nake so zo kin kada mi da hanzari bai wurin sadu, nan nake so na zo. Mm. Nan nake so na zo zan ce mishi auren da ka yi ba haramun bane. Mm. Yana da kyau. Sabila kafin kai an yi. amma akwai matsala hmm, wato ka ja hankali sosai ma wayar masa da sosai ma sosai ma mai mudu sadu kin gani idan shi yana da shekara 25 ah, ko 30 saka 30 ko 35 ah, hmm. ita a cikin tana da 50 mai mudu sadu ai mahaifiyarsa ce zan gaya musu tukunna wannan ce kaga mamarka in mamarsa ma kila ba ta kai 50 ba ma soyayya ko kauna ina rufe ido duk abin da zaka faɗa masa ya kace mamarsa ba zai fahimta wannan haka ne gaskiya ne amma zan jawo hankali sabila gobe kan yanzu zo ya yi kuka mm. an yi kuma ba za a rabu an yi kuma ba za rabu ba dole zai ci gaba da ita a hakan nan ta dai kuma eh na da ya sunan shi ya ke kira ehm, abin ƙara aure mm. na san ce ta wannan kage idan ta amince mm. in ya zo zai zai na kai maka na ce maka irin auren wa'annan mata akwai yana da kyau amma akwai wani da kala jin na zaman jin daɗi ne kawai soyayya ce mm. kuma bari ya miki mai mutu sabu irin wannan soyayya na auren manyan matan nan wallahi ba shi daɗewa kisa bai sanar da ya miki ta ta girma ita wani abin ba za ta yi ba kuma akwai lokaci da kamar karfi rauni kamar yadda ake magana yayin da ita take daɗa raunata shi kuma ina daɗa samun karfi na gode masha Allah mai sadu kin ga irin waɗannan abubuwa matsala ce sosai wani irin mata hakan nan mm. matsala ce sosai in ga muna a ce yanzu shi shekara biyar a ce sun yi shekara biyar da wani matan mm. wallahi tsufar ta kawai zai ba bashi tsoro tsufar wannan matan zai bashi tsoro amma ka san akwai mata masu kyan a a'a ba ba ba su da yawa ba mun akwai mata masu kyan jiki mm. ba su da yawa amma mace a shekaru hamsin zuwa hamsin da biyar zuwa hamsin da biyar jikinta ya sake mu duka mun san da wannan mu duka mun san da wannan da mun samu sai dai shi idan hankalin shi ya koma kwata kwata ne saboda ina da kwanciyar hankali mm. duk abin da ya ce za ta yi masa mm. saboda kada ya je waje je ya ya ga waɗansu matan ne mm. duk abin ina ga wato ta zama da shi kamar ɗanta ne yawa ta zama shi kamar ɗanta ne eh, baby na kana son abu ne da safe baby na mai za ka yi na son wannan ai haba alamun da ai sai sa ce ai hausa suna cewa eh, ai namiji kamar da ne a gurin eh, in ya aure wani haka ne mm. shi ina son wannan saboda sa gina su ana ana dan yawa in ta da safi ko kuma to a gado ma na ta taba shi ibina ya yau mai yau ko ina da ya maka ne ko ai maka fiya ko ai maka salad ko ai abu sabuwa baka nan da na so wannan to kin ga in ya samu irin wannan mm. wallahi mai mun sabi ɗan matan ba su gaya mishi kuma ba kuma aure ɗan matan da abin tsoro ne mai mun sabi ba zan gaya miki ba aure ɗan mata matasa yanzu mm. shekara 20 eh, goma sha takwas ashirin mm. mai mun sabi in baka da kafa a ƙasa auren su kula da su wato kula da su ta wani tashi fitar da kudade ba ma kudade ba sabida kansu kansu na rawa mm. kafin ka nitsar da su kafin ka da su in su zo ka za su tsamanin ko abin da suka a wajen nan za su shigo gidanka a'a zaman aure abu ne ba mai marubuta da ka ba mu lokaci cikin wannan shiri mai albarka wanda a cikin maganganun kan da kai da fatan dai mutane za su hankalta kuma su fahimci wato ainihin auren babban mace. Mai mura da kafin a yi aure a kula mm. a yi bincike. A yi bincike sosai mai mura salu. Mm, a san wace za a. A san wace ce za a aura wani gida ake shiga. Mm. Ka dinga lura da wannan gidan idan akwai 'yan mata a gidan nan kamar biyar ko saba aure ba to kai hankali. Kuma kar ka saka kuma kar ka saka ido akan kuɗi. Akan kuɗi. Mafi akasari suna eh, aure kamar yadda dai ake fada. Suna auren wa'annan. Da yawa da mura To Hajiya Maimuna a matsayin ke na uwa wacce misali kina da 'ya'ya maza waɗanda suka kai munzalin aure sai wata rana ɗaya daga cikin yaranki ya zo ya ce miki cewa shi fa ya samu matar aure amma yayin da ya bayyana sai kika ga cewa mace mai yawan shekaru mai yawan shekaru ne yake bukata ya aura misalin shekaru 45 ko 50 shin za ki amince da hakan? Ni ne ɗana yake da kamar shekara 25 zuwa 30 ba zan taɓa yadda ya auri mace mai shekara hamsin ba wannan kan kowata uwa ma ba za ta taba yadda ba babu uwan da za ta yadda ɗanta mai shekara 25 zuwa 30 ya je ɗauko tsohuwar mata tsohuwar uwan shi shekara hamsin babu sai dai in ɗan ya fi ƙarfin uwan wannan kuwa amma in ɗa mai ji ne kai ba zai yadda ba wallahi ko da bai ji na me ɗakan kina ganin ɗakan ƙani ke tsohuwar mata ki je ki yadda ki auri ɗan cikin ki ki ce wai mijinki in an yi magana su ce ai annabi yayi annabi yayi me abinda annabi yayi yanzu su mazan suna yi in aka ce abinda annabi yayi su mazan suna yi annabi daban annabi daban su daina laɓewa suna suna suna suna kolin irin magana haka na a jikin annabi a jikin yara a wani haihuwa za ta yi ko ma za ta haihuwan ko za ta haihu to hajiya maimuna mai yasa kike gani kamar cewa mace ba ta da iko da ta auri yaro matashi kuma wannan zaman auren ya daɗe kuma a yi zama mai kyau. kin gani ta kwara namiji ne Allah ya ba su wannan ya ba su wannan eh, eh, eh, ikon ya auri ya mai shekara goma sha hudu mai shekara tamanin namiji mai shekara tamanin ya auri ya mai shekara goma sha hudu ya auri ya mai shekara sha shida ya auri ya mai shekara ishirin ya auri mai ishirin da biyar kin gani amma ban da mace ban da mace wallahi ban da mace. To masu sauraron mu a nan dai muka dasa aya kuma muka naɗi taburma wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai koma ya so za mu zo muka da sabon batu insha Allah rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin Maimunatu Sado tare da bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ji ku. Amurka ta